da ya nuna mana wannan safiya ta laraba 22 ga watan muharram hijira 1448 wanda kuma ya daidai da takwas ga watan yuli miladiya 2026 muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin sokoto domin ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na sati-sati da muke gabatarwa a cikin littafin tuziya ya awi fi ma'ajin tanzil a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 60 kamar yadda za mu ji a bakin hadarar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 girma da daukaka yana ambatar irin hikimomin da yi wa banu isra'ila jikokin ko kuma ɗayan annabi a ko alayhi salam allah na ambata waɗannan imomin ne ga banu isra'il ko kuma yahudawa waɗanda suke a zamani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su san irin ni'imomin da Allah yi wa kakan kakannin su a sanadiyar haka su masu su gode wa Allah su yi imani da saƙon da Allah aiko musu ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce Wai idan Musa da qaumihi kuma ku tuna lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa da kaunihi ga mutane dai alhali lokacin suna cikin daimuwa a cikin hamada bayan allah ya umarce su eh, da shiga eh, da shiga birni ko dai baitul muqaddas ko kuma ariha ko kuma aila Aure kan da suka yi Allah subhanahu wata'ala ya ko musu wata taimawa suka yi shekara da shekaru cikin wannan taimawar suna kai kawo cikin hamada suka kishi ruwa suka cewa annabi Musa ya roƙon ma'al ya roƙi Allah shi musu ruwa annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah ya shayar da su ruwa cikin wannan halin da suke Allah ya ce fa kunna sai muka cewa annabi Musa ibrab bi asaka al-hajar ibrab bi asaka al-hajara wannan dukin nan da ke gare ka ya kai Musa ka ɗauki sandar da azza hannunka ka bugi wannan dutsen wannan sandar sanda ce ta annabi adam alaihi salam wanda ya sauko da ita tun daga aljanna annabawa sun kasance suna gadon wannan sandar daga wannan annabi zuwa wannan annabi zuwa wannan annabi haka zo ga annabi musa alayhi salam wannan sandar tana gare shi da wannan sandan ce allah ya umarce shi ya buji gulbi da ya buga gulbi sai gulbi ya rarrabu har kashi goma sha biyu to har yanzu wannan gangan ce Allah ce ba wa Musa ya bugi alhajara dutsen nan da ke gare shi wannan dutsen ma nabi Adam ne ya sauko da shi daga aljanna annabi Musa alaihi salam ya bi umarnin ubangiji ya ɗauki wannan sannan ya bugi dutsen fanfajarat minhu isnata ta aina sai ga dutsen ya kukkugo da marmaro ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu marmaro har goma sha biyu suka kukkugo a cikin wannan dutsen daidai adadin jikokin annabi yaqubu alaihi salam ko daidai adadin banu isra'il ‘ya'yan annabi Yaqub alaihi salam su goma sha biyu yake su ne shugabanni jagorori na banu isra'ila kowane daga cikinsu kamar yadda allah ce fada alima kullu unasin masharabahum ko waɗanne jikokin sun san cewa ga mashayarsu don shugabansu zai shiga gaba ya zo ya tsaya ga mashayar magoya bayan shi wannan kabila su ma su bi ma'ani ko wani shugaba zai zo ya tsaya ga marmaro ɗaya magoya baya ne su biyo baya su ma su zo fi sharuwar cikin natsuwa da kwanciya hankali bisa ga wannan tsari allah subhanahu ta'ala ya karkasa al'amuransu kuma yake gudanar da al'amuransu haka ma lokacin da gulbi ya tsage har goma sha biyu kowane shugaba sai zo ya bi hanya ɗaya haka nan har su goma sha biyu magoya bayan suka zo suka bi bayan su ha aka yi tafiya aka tsallake gulbin to haka ba wurin shayarwar da aka samu marmaro goma sha biyu saboda haka allah ya raba gaddama wani shugaba sai zo ya tsaya ga marmaro guda kabilar su sai su zo su biyo bayan ki su zo su sha ruwa idan ya kasance abu ya zanna rabo ne to haka ne ya kamata a yi wane ne jagoran ku gashi to shi zo shi an shi abin da za a raba ma magoya ne sai je raba mu amma nan ban abu haka nan takuɗe to faɗa za a kama yi inda marmaro guda allah ya ɓuɓɓugar ga su duk kabilu har goma sha biyu to da kowace kabila za ta yi kokuwa cewa ita za ta fara sha daga nan za a samu matsala to sai Allah ya raba gardama tun tashin farko to haka ya kamata abin tsari wani raba al'amura kamar yadda Allah bada ta'ala ya raba wa majalarta wanda ke da mata biyu to kowane kowace mace tana da ranar da miji ke wurinta ranar da yake wurin wancan to ba wurin wancan suke ba ranar da yake wurin wancan ba wurin wancan suke ba in an ce a bar al'amari inda Allah bar lamari haka nan sake to da an samu matsala sai ya kasance ya fifita ba wata ranaku masu yawa bisa ga wata ko ya hita batun wata ma gaba ɗaya duk da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauke mai wannan nauyin Allah bai raba mai kwana ba cewa yau kana inda wacce gobe inda wacce jibi inda wacce Allah bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ba sai ya bar mai al'amari da hannu ne shi da yuka shi da namu duk dakin da ya ga dama ya shiga ya kwana amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsarin shi sai da ya raba wa matan kwana ya kasance duk da marece ko da dare in zai bai shiga kwana sai ya shiga ɗakin kowace ya zauna ya yi fira da ita ya shiga ɗakin wacce yin hita ya shiga ɗakin wacce in ya shiga ɗakin wacce ya zan ɗakin da zai kwana nan ne ɗakin ƙarshe da zai shiga da ya shiga shi kenan amma duk dare sai ya yi haka ne ba a samu zaman lafiya da kwanciya hankali saboda haka idan kuna da 'ya'ya a gida ita wa gama cin ga 'ya'yanta ita wacce ita kuma ga 'ya'yanta to wane ne babba a cikin waɗannan 'ya'yan in za a ba su wani abu babba to ga rabon kai da kanninka kai ko ga rabon kai da kanninka sai a je a raba cikin kwanciya hankali amma an ce a bari haka nan kowa zai ɗauka to faɗa za a kama yi. saboda ka wajibi ne mu zaka da tsari da Allah ke karantar da mu wurin tafiyar da al'amuran duniya Allah ke kulu eh, ku ci daga cikin abin da Allah ke saukar muku daga sama tsuntsaye fasu da kuma abin sha mai daɗi mai lagwada Allah ce ku ci wata rabu kuma ku sha min tsilla amma duk daga cikin arzikin Allah da ya ciyar da ku amma sai ne ga wata doka wala ta'tawu kada ku yi barna fil ardi a ban kasa muslimina kuna masu gudanar da barna to kada ku yi haka ne wato karku ku butulce ma Allah kar ku aikata ayyukan sabo da kuma ayyuka na ta'addanci dokar da Allah ya shata musu kenan na gudanar da al'amuransu a wannan rayuwa da suke ciki amma duk da haka nan sai da aka samu yawancinsu suka saba ma Allah suka ci ƙetare iyaka kuma dan nan sai Allah ce wa izkultu qultum wa iz ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب ce wa kultum kuma ku tuna a lokacin da kuka ce ya Musa ya kai annabi Musa Lannan, tsira ala amin wahidin mu fa ba mu iya hakuri ga abinci iri guda kullum dai ya zan naman tsuntsu ne ake aiko muna muna ci ba mu ke saye ba ba mu ke nomawa ba kuma abinci a iri guda shine almannu to wannan abinci iri guda kullum muka mun gaji da shi ku tuna lokacin da ku faɗa mata da musa irin wannan magana faɗo da na rabbar saboda haka suka ce kai ka roƙan muna ubangijinka ya kurji da namin matul bitul ardo ya tsiran muna ko ya fitar muna abinda da ƙasa ke tsirarwa ina ababen da ƙasa ke tsayarwa na nau'in abinci daban-daban daban-daban daban shin Allah ke aiko mana tsuntsun da wannan abinci bai son ya tsirar mana da abin da za mu ci daga cikin ƙasa ba kullum sai dai abinci guda butulcin da suka wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan saboda mai abinci guda kullum shi ko Allah da ya halice su ya san dalilin da ya sa ya tsaye da su ga wannan abinci nau'i guda da kuma abin sha nau'i guda Allah ce musu to annabi Musa ka faɗa musu bancin sun ce a ya roƙi Allah ya fitar musu da abin da ƙasa ke tsirarwa sai suka ba da misali ya min bakaliha akwai masu yaɗo da Allah ke tsararwa cikin ƙasa ina kukan kankana da Allah ke tsararwa da sauran nau'in abinci daban-daban waɗanda ke yaɗo a ban ƙasa wasu sa'iha da kuma kabushi wa kumiha da alkama wa adafiha da kuma adaf wa basaliha da kuma albasa waɗannan nau'i daban-daban ina kuke ne da Allah zai tsabar mana da su mu ta amfani da su sai dai kullum dai abinci guda Allah na da ikon duk abin da suka faɗin ga ya yi musu amma kuma sai kyale su ga abinci guda domin ya jarraba imanin su ya gani za su yi haƙuri ga abinci gudan nan da ya tsaye da su ko kuwa za su nuna ƙosawa da gundura tabbas kuwa sai ga jifin nuna kuma ƙosawa da gundura duk da ba dukkan suke da irin wannan butulcin ba sai dai mafi yawancinsu fala sai Allah ce wa annabi Musa alaihi salam ka waɗa musu a da yanzu son ku a kurhura muku allazi huwa adna abincin da yake makaskancin abinci ne zai huwa khayr a hurhura muku da wannan abinci mafi alkhairi da ake baku shi kuke so idan haka nan kuke so to ihbitu misran ku sauka a wani gari ku je ku shiga ga wani gari can ku je ku shiga amma nan kuke cikin hamada waɗannan tsiro da kuke nema ba za su yi fitowa cikin hamada ba saboda haka ga wani gari can ku zai ku zauna a can cikin garin fa inna lakum masu sa'altum abin gada kuka roƙa to za ku samu a can cikin garin amma sai kun sha bane ba dai ba ku sun kun tsuga sassu daga sama ba da kuma abinci mai daɗi daga sama duk ba ku so ba to waɗanda ababen da ƙasa ke tsirarwa to ku za ku noma ku za ku shuka ku za ku noma ku za ku gyara ku za ku girbe duk wahalar da za a yi ku za ku yi waɗannan wahalhalu kula ku kuka nema Allah ce wa gari shi mazillatu wal maskana sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu zillatun kaskanci wal maskanatun da tsiya tun daga abin da Allah zaɓa musu amma ba su son wannan sai abin da su suka ga shine mafi alkhairi daga nan Allah ya bayyana da alaman kaskanci da tsiya tare da su a kowane lokaci shi ne sa kowane lokaci ba yahude waɗanda ba yahudawa ba cikinsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sun musulunta sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sun tashi daga zama yahudawa waɗanda suka saura bisa ga addinin da suka canza ake ce musu yahudawa to har yanzu duk inda suke alamar tsiya da kaskanci na nan tare da su wacce alama ce ta tsiya da kaskanci ba ya hule da bai son zama cikin jama'a sai dai ya koma cikin daji daga shi in yana da mata sai mata kai guda sai kuma kare su koma can cikin daji su zauna ba ka ganin su da tufafi na albarka daga ƙananan sakunoni sai gajerun wanduna kake ganin su da sakin tsiranci ga matansu wannan alamar talauci da kaskanci da Allah ba su tare da shi kenan wanda suka gada tun gadin gadin gadin daga kakan kakan kakannin Allah ce wa ba ube gazabin min Allah sai suka dawo da gazabin da wani hushi min Allah yi daga wurin Allah yaya Allah zai zaɓa muku abinci ba ku ke sai ba ba ku san inda aka yi abincin ba ba wani wuri kuke zuwa ku an ba balle ku ce mun gaji da zuwa an so wancan abincin Allah ne ke saukar muku da shi inda kuke kuma isasshe ku ci haƙura da ba tare da kun gogoriyo ba amma duk da haka kuka butulce ma Allah to Allah subhanahu wata'ala sai saka musu da kaskanci da tsiya da kuma fushi Allah ce zalika dalilin da yasa Allah ya fushi da su ya sanya musu alamar ciya da kaskanci bi annahum domin cewa su kanu yakfuruna bi ayatillah sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al-haq kuma suna karkashi annabawa bi ghairi haq ba da cewa annabawan nan sun cancanci kisa ba ina annabi sha'aya ina annabi zakariya ina annabi yahya duk karkashe su yahudawa sun kai babu ni, babu la to dole Allah ya fushi da su tun da suka kashe mai annabawa Allah ce zalika wannan kafircin su da kashe annabawan da suke yi jima'asau sanadiyar saba ma ubangiji ne fakano ya tadun kuma sun kasance suna ƙetare iyaka inda Allah ya ta musu su ce mu ba nan za mu tsaya ba in ya ce ku faɗi kaza sai su faɗi wani abu daban in ya ce ku yi kaza sai su yi wani abu daban wanda ba shi ba yahudawa kenan to wannan ayat ba kai yahudawa kaɗai ta tsaya ba ta shafi duk wani wanda ke da ɗabi'a irin ɗabi'a waɗannan waɗancan yahudawa iyaye mata da yan uwa mata wasu daga cikin ku Allah bai hore ma mazan su so musu abinci kala daban-daban daban-daban a ajiye cikin su ba sai dai abinci kala guda wasu ga shinkafa wataran ga dawa wataran ga alkama wataran ga sabon wata wataran ga doya wataran ga abu kaza abinci ne daban-daban daban-daban Allah ya hore ma wasu su zo su ajiye cikin su to matansu duk abincin da suka ga dama to shi ne za su dafa a wannan ranar daidai wannan lokacin to ba kowa Allah kore ma wannan ba wani idan ya kokari ya samu a wata ta kila ya buhun dawa ya jingine miki shi kenan shi ya ga cewa an gama da ke in don abinci ga abinci ta ke ko kullum ki ce kullum dai dawa kullum dai dawa kullum dai dawa haba mai gida to abin da Allah hore mai kenan wata kuwa tana ma murnan ne cewa ma Allah ya ba mai gidanta abin da zai so musu dawa saboda haka ndo abinci ba su da matsala to irin wannan ita ta fita cikin halayen yahudu da Allah ya ƙinewa ya kaskantar da su ya ƙiyatar da su kuma ya fushi da su ita ta kauce ma waɗannan halayen da ɗabi'u don ta gode ma Allah da abin da ya kore ma mai gidanta ya tsawo ya kawo mata abinci kala guda kullum ya ka zo wannan gidan abinci kala guda ita ko wata za ka gode ma Allah idan haka ne to mai irin halin yahudu kenan da Allah subhanahu ta'ala ya tsiyatar da su ya kaskantar da su kuma ya kushi da su saboda ka iyaye mata ko abin da Allah ya kore ma mazan suka zo suka kawo muku to ku gode ma Allah in nau'i guda kullum yake da ƙarfin sai ya sai ya kawo miki to ki gode wa Allah kake mutunce mai yadda yahudawa suka mutunce ma Allah a ƙarshen su sun koma ga tsiya da kaskanci da kuma fushin Allah da wannan irin rayuwa rayuwa ce wadda ta fi kowace zama kaskantattar rayuwa Allah ya mana sauƙi da irin wannan rayuwar bayan Allah subhanahu wata'ala ya zama magana akan waɗannan yahudu sai Allah ya gami da su da musulmai da nasara da sauran mabiya addini gaba ɗai ya yi magana a kansu ya ce innan lalzi da amanu إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين والنصارى واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى الذين آمنوا لن يودن سكي الإيمان harshe تنفرت كلمة شهادة shahada sun kudurta imani da kalmar shahada a gabobinsu a sunan suna aiki irin aikin imani to waɗannan su ne muminai a ɓoye da kuma bayyane wallazi na hadu da kuma waɗanda hadu suka ce mu mun dawo daga bauta wa ɗan maraƙi su ne yahudawa waɗanda suka canza addini annabi musa alaihissalam suka sa son ransu a ciki wannan tsara da kuma nasara su ne jama'ar annabi isa alaihissalam waɗanda suka cancanza wani abu na addinin annabi isa suka sa son ransu a ciki in ba haka ba duk gaba ɗaya allah bai aiko wani addini mafashi addinin musulunci Allah bai aiko da yahudanci ba bai aiko da nasaranci ba Allah ce wa wasabi'i da kuma sa'ibawa wasu jama'a ne daga cikin yahudu ko kuma daga cikin nasara suka kalle suka koma ƙungiyarsu daban to su ma din haddasu Allah subhanahu wataala duk ya game su baki ɗai su sun koma mala'iku suke bautawa Allah ce dukkan su man amana duk wanda ya imani daga cikinsu ya imani da Allah waliyomil akar ya kuma yi imani da ranar lahira wa amina saliha kuma ya aikata ayyuka nagari wato ya aikata aiki daidai da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar to menene sakamakon su Allah ce falahum ajruhum za a ba su ladan aikin da suka aikata kamar yadda malamai ke cewa aiki bai zo aiki na addini zai zamowa nagartaccen aiki a ce ya zamo salihin aiki sai ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko annabi muhammad sallallahu alaihi shi ne ya zo da wannan aiki na ibada aka yi shi daidai yadda ya karantar cewa a yi sharaɗi na biyu da za an yi wannan aikin ibadan ne don allah kawai ba don neman totin duniya ko neman yabo ko kuma neman wani abu ba do aikin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu to wannan aiki shine ake ce mai salihin aiki bancin ga imani nan kuma mutum ya aikata aiki nagartaccen aiki to duk wanda ya haka nan falahun ajarhu to suna da ladansu inda rabbihim auren ubangijinsu saboda haka iyaye mata da yan uwa mata duk wani wanda zai aikata aikin da ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya zo mana da wannan ibada ba kwashe-kwashe ne kamar yadda wasu ke cewa daga wasu masu albarka aka samo wannan ibadar to wannan ibada ta ci ba ta zama saliha ba don ba ibada ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba duk ibadar da ba annabi ya zo da ita ba to ba ibada ba ce abinda ake ce ma wannan shirme idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan ibada kuma aka yi ba don Allah ba to nan ma tunan wannan ibadar shirme don Allah ba zai karba ba duk wanda zai sadaka ba don Allah ba to Allah ba zai karbi wannan sadaka ba don ba salihar sadaka ba ce duk wanda zai yi sallah ba don Allah ba to Allah bai son wannan sallar bai karɓar wannan sallar don ba salihar sallah ba ce saboda haka don muka ji ga wata ibada ba mu san da ita ba ba mu ga malamanmu na aikatawa ba kwatsam ce ga ta ta faɗo ta shigo mana da rana tsaka su a koma tambayi malamai kan wani mai ruɗi ya ruɗar da ku ku je ku karɓi wasu ibadoji ku yi ta aikatawa ku ɓata lokacinku ku ɓata shekarunku ga banza ku je lahira kuna zaton ku aikata ayyuka na alkhairi za ku isko lada ku zo ku isko a kan ɗinku na lahira kwakwaf babu komai Allah ya tambaye ki me kika saurayi shekarun da kika yi duniya ga akawun da yake na lahira babu komai a ciki ke sai Allah na yi ta ibada wacce irin ibada ya haɗa mai ibadar da ba Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ne ya zo da ita ba ya tamtake wadda muke da nan ibada ya ji an kai wani mai albarka wani na wani mai albarka ya ce to ni na aiko muku mai albarka shine Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam gare shi kika aiki wannan ibadar ki ce a'a Allah ce to ki je wurin wannan mai albarka da ya baki wannan ibadar ki je ki aiki da ki can wuri ne ina za ki gane kowa na ta kai ne ranar alkiyama kulli mar'in minkum yawma idhin sha'anun yughni kowane mutum ranar alkiyama lamari ne ya ishe duk da annabawa nafi nafi nafi nafi nafi suke cewa kayana sun ishe ni kayana sun ishe ni kayana sun ishe ni kowane annabi haka yake cewa su ya dai ya hidda kai mai to saboda haka wajibi ne duk ibadar da za mu yi kan mu ɗauka sallah azumi zakka hajji har ibada ke nan duk wanda ba so ba ibada ba to wannan kuskure fahimta ce addu'o'in da muke ibada ce zikirori da muke karantawa ibada ce karatun alkur'ani ibada ce saboda haka sadar da zumunta ibada ce sadakokin da muke yi ibada ce muke yi halartar wurare na alheri wurin wa'azi wurin walima do ayyuka ne na alkhairi kuma ibada ce saboda haka duk ibadar da za mu yi duk inda aka gayyace ki ki tabbatar da cewa musulunci ya yarda da karba wannan gayyatar da aka yi in ba haka ba to zaki ki shiga bane ranar alkiyama falahu ma jarahum inda rabbihim Allah ce wala khawfun alaihim duk waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ibada ayyuka nagari to ranar alkiyama babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba su bakin ciki ranar alkiyama duk abin da ya kuce miki a nan duniya kike so ki cimma ba ki samu kin cimmai ba sai ga ajali ya zo ya dauke ki zuwa lahira Allah ce to an ɗebe miki bakin cikin wannan abin a ranar alkiyama saboda ni'imar da za a baki sai ki ce ma gwamma da wannan abin da ya kuce miki a duniya don yau ga ni'imar da aka baki wanda ba irin ta duniya ba daga nan Allah ce mana miya da ba فإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك kuma ku tuna idza khadna mithaqakum a lokacin da muka riƙe alƙawari da ku ku banu isra'ili a cikin attaura na cewa za ku yi aiki da abin da attaura ta ƙunsa. muka ce hudu uh, warfana fawqakum kuma tur muka cire dutsen tsoro sini na sama gare ku muka ce idan ba ku yi imani da attaura ba to za mu sako muku dutsen nan duk gaba ɗaya garka ke muka ce muku hudu ma'ata ya ɗakun da kowa ku riki wannan littafi da muka aiko muku bi ƙuwatin da ƙarfi da himma da kuma ƙoƙari ku aiki da abin da ke ciki kuro ma yi. ku tuna abin da ke ciki ta hanyar karantawa da kuma aiki da shi la'allakum tattaqun idan kuka yi haka nan za ku ji tsoron Allah za ku kare kanku daga wutan jahannama amma sun matawallaitu sai suka kuka ba da baya kuka bijire ma wannan a taurar min ba da zalika bayan wannan alkawarin da muka yi da ku a cikin wannan littafi na addaura Allah ce falaula fadlullahi alaikum ba don baiwar da ubangiji ya muku ba ta hanyar jinkirta muku azaba wa rahamatihi da kuma rahama tai ba kuma kyautatawa zuwa gare ku da kuntum min al to da kun kasance daga cikin halakakku a nan duniya alkawarin da Allah ya musu a cikin taura sai suka yi waki da shi amma saboda rahamar da Allah ya yi musu sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke musu halaka a nan duniya. Allah ce wa laqad alimtum alladhina tadaw minkum fi kuma kun san waɗanda suka ƙetare iyaka a cikin ku sabti game da yin su na kamun kihi rana asabar inda Allah ya hane ku yin su rana asabar don ya jarraba ku ya ga cewa za ku bi dokoki ne ko kuwa za ku saba mai wasu daga cikinsu sai suka ce to sanin ku ne fa ranar asabar din nan fa kihi na tasowa saman ruwa da hannu ma sai ka sa ka kama kihi amma ran da duk asabar ba in mutum ya zo su sai ya wahala da ƙyar sannan ya samu kihi ɗan kaɗan saboda haka wata dubara addebe mu yi wata dubara suka ce mu gina Kududduhi gehen gulbi idan muka gina fadama can gehen gulbi sai mu yi rami har ya zo ya haɗe da gulbi in ya so tihi su yi iyo daga cikin gulbi su koma can cikin kududduhin da muka gina in ya sai samu sai mu zaɗe tsakanin kududduhin da gulbin ranar asabar kan mu kama kihin ranar asabar don Allah ya hana amma mu ta yi washe gari lahadi shi yadda annan cikin kududdukin ba su suka koma gulbi ba sai mu yaye su cikin sauƙi da kwanciyar hankali dabarar da suka wa Allah kenan saboda haka da haka nan ya faru ‘yan ta'adda daga cikinsu suka je suka yi haka nan malamai suka tashi daga cikinsu suna masu hani cewa Allah ya hana yin sura na asabar wannan dabara da kuka yi to da ita to halaka ce ba tsira ba sannan kuma mugunyar dabara ce saboda haka ku bari Allah ya hana wasu daga ciki suka cewa malaman nan ku kuwa dai malamai ku ku kama bakin waɗanda daga ta'addancin da sun san Allah ya hana to saboda me za ku har da kanku ku taso kuma kuna hane su ai ku kyale su don halakar da za ta cin musu in ya so ta cin musu malamai suka ce to mun ho muna hannun su ne domin mu yanke uzuri ga ubangiji Allah ya san cewa mu hana su su abba su bari ba ha Allah su barin ba in ya so mu mu da laifi ya zanno kan mai laji a wurin Allah mun gane aikata barna saboda me za mu sa ido muna kallo Ba Allah kar ya kama mu da wannan laifin dalilin da yasa kenan muke hannun su shine Allah ce kun san waɗanda ke ƙetare iyakan na yin su ranar asabar ta hanyar waɗannan mugunyar dabara da suka hito da ita a lokacin da muka tashi halakar da su waɗanda ke ta'addancin Allah ce fa kulna lahum sai muka ce musu kunu ku koma sai da tabbirai khafi kuna masu wala kantattu halakakku duk waɗanda ke nan. da 'yan ba ruwanmu waɗanda suka ce saboda mai kuke hana waɗanda ke su su yi su duk gaba ɗaya sai Allah mai ce su firai aka waye gari mutum ne gashi wanda ka sani kuna nan tsaye kwatsam sai gashi ya koma biri duk ɗabi'un biri da komai da komai suna yake yi ba ɗabi'u da halaye na mutane ba sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya musu kenan saboda haka wajibi ne duk wanda ke aikata wani laifi idan mun gani mun sani to mu hana shi ba mu hana ba kuwa in Allah ya tashi saukar da wani bala'i to bala'in nan gaba ɗaya zai shafe mu ba fi ɗaya ba za a keɓe waɗanda ba su aikata bala'in nan a ce su bala'in ba zai shahe su ba don sun gani suka kame baki suka yi shiru shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace muna marra minkum munkaran falyughayyirhu bi duk wanda ya ga wani abinci daga cikinku. to ya kokari ya sa hannu ya hana wannan abinci da ake aikatawa idan ya kasance wanda za a sa hannu ne wanda ya kamata kuma sa baki a yi magana to ki magana da baki idan ya kasance duk gaba ɗaya ki gaba ki iyawa to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace to fa bi qalbihi ke nuna kyaman wannan abin ga zuciya in yana yiwuwa ma ki tashi ma ki bar wurin gaba ɗai saboda mai wacce ta bar wuri kaza ake don barna kaza da ake aikatawa ba ta iya hanawa dalilin da ya sa ta bar wuri kenan in kika yi haka nan to sai ku kubuta daga Allah subhanahu wata'ala sai ku kubuta a wurin Allah amma in ba haka ba ana aikata barna kina ji kina gani kuma kin kyale kin shiru bace hana ba to ke ma kenan da son ki ake aikata wannan barnan daɗi ma kike ji ma ke saboda haka lekin da mai aikata barnan nan zai samu ko za ta samu to ke ma daidai irin wannan lekin za a rubuta mi Allah ce faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha faja'alnaha muka sanya wannan azaba da muka wa su waɗannan waɗanda ke su ranar asabar na maishe su birai bayan kwana uku Allah ya halaka su suka mutu suna birai suka mutu Allah ya halaka su Allah bai maishe su mutane ba to wannan din ya zama alama ya zamo abin wa'azi na kanan abin lura ga waɗanda suka gani kiri-kiri a wannan lokacin lima bai na zai ha ga waɗanda abin ya faru a tsakaninsu wa ma ha da kuma waɗanda ma za su biyo bayansu waɗanda suka ji labari kamar iri irinmu da muka ji wannan labarin to ya zama wa'azi gare mu wa mau'izatan lil muttaqin kuma ya zama wa'azi ga duk wani mai tsoron Allah wanda ke neman ya kare kai ne daga azabar Allah wannan din ya zama wa'azi idan Allah hana abu to a bar wannan abin kada fito da wata dabara wadda ce a yi amfani da wannan dabara domin halattar da abin da Allah ya haramta wannan dabarar da za a fito da ita dabara ce mai halakawa ba dabara ce mai tsirar da mutane ba Allah ya hana ce riba amma yau duniyar da muke ciki an fito da riba ta hanyoyi daban-daban aka canza mata sunaye ba a ta riba sai dai ambace ta da wani suna na daban don me don kada ce riba ce ake ci alhali kuwa riba ce ake ci tsuntsa to waɗannan dabaru da ake yi domin halattar da riba Allah na sane da su kuma Allah ya riga ya ɗauki mataki a kansu kuma wannan dabara ba za su tsirar da su ba saboda haka iyaye mata mai hattara da irin rayuwar da muke ciki a halin da muke ciki yau na cewa duk abin da za mu ci mu tabbatar da halacci ne abin da za mu sha mu tabbatar da halaccin wannan abin duk mu'amalar da za mu yi mu tabbatar da halaccin wannan mu'amala idan muka yi haka nan to za mu je mu isko Allah lahiya lau amma idan ba haka ba to bane a can na jira mu Allah ya mana tsari da irin wannan dabaru da ke halaka al'umma to masu kamera suna nuna mana lokaci yayi a nan ne za mu dasa aya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da nai Allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين Allah ka rufa mana asiri Allah ka biya mana bukatoci na nisa da na kusa manya da ƙanana wayanda muka sani da mawadar ban sani ba ya rabbal alamin ya Allah ka rufa mana asiri Allah wannan ta'addanci da ke gudana a arewacin Najeriya Allah ka sani ka san masu yi Allah ka isar mana gare su Allah ka isar mana gare su Allah ka mai mana hannayen su Allah ka mai mana hannayen su ya rabbal alamin Allah ka dakilar da wannan ta'addanci ya rabbal alamin waɗanda suka mutu sanadiyya wannan ta'addanci Allah ka musu gafara waɗanda suka jimu Allah ka ba su lafiya lafiya waɗanda ke hannun 'yan ta'adda Allah ka kubatar da su ya rabbal alamin Allah kubatar da su ya rabbal ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan gari na Sokoto a wannan jiha ta Sokoto a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya inda musulmi suke a faɗin duniya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya rabbal alamin ya Allah yahudawa da suka yi tsaye sai sun ga bayan musulunci da kasashen musulmai ya Allah ka sa mu ga bayan su da kuma bayan duk kasashen kafirai ya rabbal alamin Allah kama musulmi fada duk inda suke ya rabbal alamin Allah duk inda musulmi suke a nan duniya da ke fada da kafirai Allah kama musulmi Allah ka kama musulmi ya rabbal alamin Allah ka kama musulmi ya rabbal alamin ya Allah kasashen duniya na yahudawa da suka yi ta ga ƙasar Iran wadda take fada domin kare musulunci ya Allah subhanahu wata'ala ka karfafa da ƙasar nan ta Iran ya Allah karfafa da ƙasar Iran dake fada da kafiran duniya da ke fada da Yahudawan duniya ya Allah duk dabarun da Yahudawan za su shirya Allah ka wace dabarun su Allah ka wace dabarun su Allah ka wace dabarun su ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ka sanya musu tsimuwa ya rabbal alamin ya Allah ka sanya musu tsimuwa ya rabbal alamin ya Allah duk makamai. makaman da za su halbo Allah ka tarwatsar da makaman ya rabbal alamin ya Allah subhanahu wata'ala ka ba marasa lafiya mu lafiya waɗanda ke asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda ke gida Allah ka ba su lafiya waɗanda ke kasashen waje Allah ka ba su lafiya rabbal alamin ya Allah yan kasuwar mu Allah ka sanya musu albarka a cikin kasuwancin su Allah ka sanya musu albarka masu fatauci Allah ka amintar da su ya rabbal alamin ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su ilimi mai albarka ya Allah waɗanda ke matan da ke gidajen mazajen su Allah ka ba zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba zaman lafiya da kwanciyar hankali wani magidanci ya aiko kuɗi sadaka a yi mai addu'a Allah shi shirya tsakani ne da mata ya Allah ka sulhunta tsakanin su Allah ka sulhunta tsakanin su duk rikicin da ke tsakanin su Allah ka sulhunta ya rabbal alamin Allah ka ba shi hankulin zama da ita shi ita ma Allah ka ba shi hankulin zama da shi ya rabbal alamin duk laifukan da suke wa juna Allah ka ba su ikon yahi ma juna rabbal alamin Allah ka ba su ikon yahi ma juna rabbal alamin اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين آية gudomin aya ta 65 farkon ayar ده da hudu har kuma tallace mai gane zai